to masu kallon mu ga dai alasan a garko bagon yan sanda gashi nan zai naɗa hannunsa wanda za su yi wannan dambe da shi da bahagon zayyano bahagon zayyano na rafin kirya gashi nan dai a ga alasan nan yana nada hannunsa to gashi nan an fara bashi dubu saba'in ya rike gashi nan ya bawa a roget ya ajiye masu ko kuma ya ji ya bawa a wutan dan banza to gashi nan dai to ba wa ga zayyanu shi ma yana ɗaure hannunsa ya fara ɗaure hannunsa wanda za su yi wannan damba da shi da alasan to tsakanin sai shi da alasan akwai kisa ɗaya dama wanda yau alasan a jihar katsina wanda ya zufan sace wacce alasan yake sa rai zai rama to amma dai gashi nan dai wanda za mu ga yadda za a fabata wannan dambe gashi nan gashi nan dai kamar yadda kuke kallo to ga bagon zai yana na to bagon zai yana fa ahogan de llano. Ga gajeren kusa nan na alhaji nuhu jos a gajeren kusa na alhaji nuhu jos bagon yanu ba to to alhaji nuhu jos gwaninka zai shiga fili wallahi to ga alasa na shi ma ba to alasan dai da bagon zayyano wanda alasan fansarsa zai nema a gurin bagon zayyano wanda za a buga wannan dambe yanzu yanzu idan kuke kallo ta ko ga dai alasan nan to to ga dan fulani nan

kun guda nawa kenan ɗaya biyu biyar ta zani ga ran kallo akwai rigima nan akwai dan ba ah, san da mahabban mai tafasara dubu ɗari biyu to ga dai dan bana da da garkuwacin da dubu ɗari biyu sannan autar dan banza da da dogon sarƙa dubu hamsin eh? shagon mana shukurana naira dubu hamsin don ba guda hudu kenan dubu ɗari shida a cikin ku za mu na rabu da a cikin ku za mu a za a tun da baki ne tukun sani ya eh? ta kwasa na goma shagon kaɗa ko kashe shi kaga don mafi yake yana ma ke ni dai ba ruwa na kusa ko kusa bai ne ta shi na to ga dai banan ga dai banan za a taka ga dambanan za a taka ga dai za a taka

dogo da gajere gajeren kusa in ji alhaji nu jos to ga ya shafa wa a garko bagon zayyanu fuska dai shi ma ya shafa to thomas masu kallon mu ga dai bana arga an taka bagon zayyanu da shi da alasan to alasan dai gashi nan shine mai hula daga bangaren jamus ba ga nan la ilaha illallah kai to alasan Allah sabba ya fara zabura ya bi bagon zayyanu bagon zayyanu ya dan fara yin baya wallahi bagon zayyanu ya dan fara yin baya dan alasan da zafin so ya zo gare nan Allah san alasan dai fansa yake ne ma bagon zayyanu ya bige shi da maran nan a katsina gashi nan yanzu fansa yake ne ma to gashi nan gare nan nan bagon zayyanu bagon zayyanu gashi na ga dan nan ga dai dan banna ga dai dan banna ga dai dan banna ayya gashi nan gashi nan ba wallahi gashi nan ba bagon zayyani da yake ta kai wa hari bagon zayyani shi ma kuma gashi nan yana ansa gashi nan dai har yanzu dai hannun bagon zayyani bai kai jikin alasan ba ga dai dan banna to ga dai dan banna ga dai dan banna masu kallon mu su ba ku kano youtube ga dai dan dan masu kallon mu zai gashi nan agon zai yanda shi da alasa ga dai dan banna komai zai iya faruwa ta alasan shine mai hula wagon zai yano ba hula wagon zai yano bangaren gurmada ga dai dan banna wallahi kurma ya ce tashi idan ba tashi ba ga dai ramban nan matan arewa na kuka na gurma na dariya la ilaha illallah na kuda kuma sun yi gashi nan to ba gun zayyana ba gashi nan shi da alasan gashi nan ba wallahi da kowa ki ga dai ramban nan ga dai ramban nan ayya ga dai ramban nan a'a ga nan yayi rawa wallahi ga nan ga nan alasan wallahi ba gun zayyana ya kuma sumar da alasan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi ba gun zayyana ya sumar da alasan inna lillahi gani nan bagon zayyano bagon zayyano inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai ku rike alasa fa ku rike shi Allah ya kiyaye amma ga can alasan da ya rike shi ya yi shiru ga bagon zayyano bagon zayyano yana ihu ga dai gurin madan nan suna ta munna ga alasan can dai ana neman sa ga can dai alasan amma na ga ya warware alasan ya tashi wasa ne dai kai to bagon zayyano wallahi ya ƙara wa alasan kai ana buga da mai gurma da basun tayar Allah ya kiyaye ai ga sanata tawa tana munna sanata tawa na munna Ah, sanata tawa sanata tawa na munna sanata tawa tana ba kowa to sanata tawa tana ba kowa to Allah kiyaye ta ga dai gurin madannan suna ta iyo to ga dai alasan can an taru ba mu san me ya faru ba gashi nan dai amma alasan dai wasa ne ba komai wasa ne wasa ne ai ba komai a dai lambar nan an riga an gama gura ma dana munna dai <coughs> to masu kallon mu dai ga fitowar garkuwa nan ana yi masa tafi garkocin da kudawa suna taimar tafi ga shi nan garkocin da ya fito ana yi masa kiɗa to to ga ramadan nan a ramadan ya to neman fansa a a a a a gaskiya dai kan ramadan yana neman bansa to ga ramadan nan to ga wannan kuma ya zaburo fa to wannan ba daga ina subota ne shi ma a ah, to ba faɗa ba ne ba abin to ga wani ba subota ne yana waye na yi to kai wato fa gani bawan Allah na yana ba garkuwa lemo to yawa musa to ye ya ba garkuwa lemo mai sanyi An dan gurma da ne gashi nan ba kuma zai masa liƙin kuɗi to to da ele ga dan gurma da nan ba to gashi nan dai kamar yadda kuke kallo wannan gurin maɗan dai to gashi nan wallahi wannan gurin maɗan ya kuma ɗauko lemansa gashi nan zai kuma bawa garkuwa to ya kuma ba garkuwa lemo to ga sanata tawa da tana kallo ana ba garkuwa lemo to <laughs> to ya ba shi power pass kuma ya zuba sa power pass ɗinsa a ya <laughs> ba shi ma dai wani akwai abin dariya to to ga kuma ga kuma ramadan nan to to ga dai ramadan nan shi ma yana daga hannu ya zo neman banza to sanata tawa to ga yana adawa ramadan likin naira dubu dubu shi ma to a san kigar kocin da yana bubuɗe hannunsa to ga nan kuma an shafa an yi gasa da garkuwa ga shi nan da shi da garkuwar cin nan sun tafa to eh komai ba komai bane wasa ne to ga kyautar alajin nan alajin kowa da kowa fa eh shi ya bada naira dubu ɗari ya ce a baka dubu ɗari ya ce ka sha ruwa ka yi ya ce wasa ne ba faɗa ba ya ce muka sun maza da kashi ne eh an ji alajin kowa da kowa sha ruwa an sake kowa da kowa daga kowa cillo daga kowa mula an haƙin kowa da <laughs>

kano idan oh ubanka eh hannun musubawa kano hannun musubawa eh ai shine shi sarki ba faɗa saboda ya ji aka kawo sakon hmm. ya ce a gaya maka. ji kana ta yin mafarki kana tabbatar da maganganu ana gudanar da maganganu ya ce a gaya mata da kai da makaɗanka na baya rabota ce duk ka ba zai wuce ka ba ya ce ko kuwa bai baka ba ko garkuwa ya baka ko gurma da basu baka ba ko sun baka ya ce a gaya maka ka daina magana ya ce da haka shi ya ce Allah zai baka bayan kuma Allah zai baka ya ce su ma suna muku daidai gwargwado ya ce ta Allah tafi da hankalinka kan sana'arka in mutum ya baka ko hukun bai baka ba Allah zai baka ya ce a baka naira dubu hamsin ka sha ruwa ya ce saboda garkuwacin ta Hey.

dogo ma ya yi sa'inin zai dambe da shi da ramadan to kowa ya yi sa'inin shi ke mm. ciniki ya bada kuma ko ni ce ba zan biya ba za a yi ba ce ba za a yi ba in dai ba ruwa ake ba na ce ba za a yi ba sai na biya su naira miliyan ɗaya saboda na ki lemin ɗin damejin su ni da kaina yanzu in na ce a kawai haka sai yanzu ce ba za a yi ba to zan ba su naira miliyan ɗaya dubu ɗari biyar biyar suna kilomin dameji na ɓata musu lokaci sun sa hannu sun yi komai kuma dole zan biya wannan kuɗin da haka kuma ɗan kallo ya ce a ba za a yi ba ko ya ce wanda sai dai ka ɗauke ka ɗauke mai tafasa za ka tafi da shi ka raba shi daga rum ko kuma ka ɗauke ramadan ka raba shi da gari amma muka san muddin kana gari su ma idan ba su dan tamban nan ba sai sun biya ni naira miliyan ɗaya su wata da suka sa hannu a kan naira dubu ɗari hudu sai sun biya naira miliyan ɗaya saboda wannan kallo kai gina ta daga cewa a bara yi ba sai fa an yi yawa da haka muna shaida mutane kowa a Thomas masu kallon mu dai ga dan banan za a taka tsakanin dogon messi wato da shi da sha'aban wato wannan dambe da za a taka kamar yadda kuke kallo a wannan lokaci ga dai dan Sha'aban to ga dai sha'aban nan wannan damba an yi shi a damba warriors an yi an mutu sosai a wannan damban a wannan damba da aka yi kowa sai da ya bige kowa don warriors to Thomas kallon mu kuma zira ido mu ga inda za a yi wannan dambe gare damban na sha'aban da shi da dan mes damba ne na kuɗi aka sa musu naira dubu ɗari da hamsin gare damban na nan gare damban na masu kallon mu dan mes da shi da sha'aban damban naira dubu ɗari da hamsin bayan idan sun gama za a yi damba da shi da alasan da bahagon zayyano ta gare dan damban nan gare damban nan masu kallon mu Masu bawo kano yake kawo muku wannan dambe kamar yadda kuke kallo <coughs> ga dai damban nan ga damban nan ga damban nan ga damban nan sadatu usman garba ta kawo mana ziyara gidan dambanmu eh ga nan ga dai damban nan a ah, yarinya matashi ya jarida wacce ta kawo mana ta al'umma mu tv ga ta nan dai ga dai damban nan kamar yadda kuke kallo ga dai damban nan ayya to an fara auna sha'aban fa wallahi an fara auna sha'aban komai zai iya faruwa fa ga dai damban nan ayya gashi nan ne ta kare dan ban nan dan Messi da shi da Shaban duk wanda ya wasa aka kwashe shi wallahi ya kwasu ba ruwan mu nan ga dai dan ban nan ga dai dan ban nan masu kallon mu dan Messi ga dai dan ban nan ga dai dan ban nan ga dai dan ban nan ayya har yanzu kowa fa ya ki bugawa ga yi nan dai da Messi da da sha'aban, ga dai dan bannan Asbawo an gadu wallahi ga yi nan gashi nan dai hular ta faɗi wallahi hular ta riga ta faɗi dan Messi gashi nan dan Messi yana cizon baki ta kuma muna kuma ku kula ku daina ko minti saboda ba ku ga dai dan banna in lokaci ya a ku ayya gayi nan fa ya samu sha'aban wallahi so zaka kaɗan sha'aban ya ɗan tangada amma bai faɗi ba gayi nan ga dai nan nan sha'aban sha'aban ɗan messi ayya gashi nan gayi nan gashi nan ayya gashi nan ana amarya to sha'aban fa yana tangadawa wallahi gashi nan dai ah, ɗan messi ya bige sha'aban wallahi ya ƙara bige sha'aban ɗan messi ya yi nasara ya bige sha'aban kamar yadda kuke kallo to dan messi ya bige sha'aban gashi nan to dan messi ya yi nasara ya bige sha'aban eh sani